godiya da yabo da jinjinawa da sallamawa su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ma'abocin dukkan falala da dukkan ni'ima wanda ya ba mu lafiya da zaman lafiya har ya sa muka haɗu da ku a wannan wuri mai albarka masallaci na sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai sunan shugabanmu Sheikh Abdullahi Balalau da ke nan birnin Gashuwa jihar Yobe arewa maso gabashin Najeriya. A yau wannan wuni mai albarka na Juma'a wato goma sha biyar goma sha hudu ga watan sha'ban shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha hudun ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda muka zo saboda amsa gayyata gayyatar alheri ta aure da aka ɗaura ɗazu bayan sallar juma'a ta ɗan uwanmu muhammad nuruddin wanda aka yi kuma wanda muke wa addu'a irin addu'ar da annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi wa dukkan angwaye za ka kai ma ɗazo aure muka yi maka ba mu maka addu'a ba yanzu ne za mu yi maka waccan addu'ar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina kuma fi khair da kai da matarka saliha muna yin addu'a Allah albarkaci rayuwarku Allah ubangiji ya sa ka amsa wannan suna naka na Nuruddin ita kuma Allah ya sa ta amsa wannan suna nata na Saliha Allah ya sa an kulla alkhairi kuma a rayuwa cikin alkhairi Allah kuma ya sa wannan rayuwa ta haifar da alheri na san ko ba komi yanzu kai ka fahimci bambanci tsakanin zare da abawa ka fahimci bambanci tsakanin 'yan ayi karatu a tashi da 'yan sai gari ya waye shi sa da shi ya sa da na zo da abdurrahim da in kun ce sai gari ya waye zan dube shi in ce ka yadda sai gari ya waye ya ce a a gara dai a tashi to kun san yawanci idan za a yi nasiha idan munasaba ta aure ce to yawanci magana da ake yi akan aure ne nasihu kuma akan aure ba sa karewa kamar yadda muke bukatar ƙarin kusanci da Allah da ƙara gane dokokinsa akan al'amuran addini da ibada wanda ba ma rabuwa da shi haka muke bukata kuma ka al'amura na mu'amalat da akhlaq daga cikinsu kuma al'amuran aure wanda kullum a cikin muke rayuwa a cikin aure muke rayuwa daga dalilin rayuwar aure muka samu kuma dalilin rayuwar aure ne za a ci gaba da samarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma duk wanda ka gan shi a wannan duniya yana tinƙaho ne da cewa ta hanyar aure ya shigo hanyoyi biyu ne kaɗai a shari'ar musulunci suka rage da yake iya halatta mutum ya zama ɗan gida a wannan duniya kuma ya zama ya shigo ta halattacciyar hanya shine hanyar illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum yanzu a tsarin rayuwa babu ita ya zama saura hanyar aure ne kadai dukkan mu anan aure ne ya haife mu duk wanda ba aure ne ya haife shi ba baya so a faɗa kamar yadda shi ma baya so ya faɗa kowa yana alfahari da aure kuma addini ma aure abin alfahari ne a cikinsa shi sa waɗansu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin anas ɗan malik a cikin sahih suka ce su ba za su yi aure ba su za su yi ta ibada ne ba ruwansu da mata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ka akwai ruwansa da mata kuma akwai ruwansa da aure ya ce aure suna ta ce kuma duk wanda ya ji baya kwaɗayin sunna ta ni ma ba ruwana da shi duk wanda ya ce ba ruwansa da aure ni ma ba ruwana da shi nikahu sunnati rari raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya ji baya kwaɗayin ko sha'awar sunnata to wannan baya tare da ni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi a duniya wani ɗan adam ne ya fi so a duniya sai ya faɗi sunan mace aka ce man a habbun nasi ilaika a dubnu abi waqqas ya tambaye shi ce duk duniya waye ka fi so sai ce aisha aisha sunan maza ne sunan mace ya faɗa sai da aka ce masa a'a wa minar rijal to a maza fa yana nufin in dai an haɗa maza da mata duk duniya ba wanda yake so kamar mace ita ce na na aisha kuma bayan na na aisha yana son sauran matansa shi yasa ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib ce duk abubuwan da suke baku sha'awa suke muku kawa kuke so a duniya ni ba abin da yake burge ni kamar mata sai kuma turare wani kuɗi ne ya dame shi wani kujerar wane ne yake so a tunkuɗe shi shi ya hau wani damuwarsa ita ce sa ta iya banya wani damuwarsa karensa ya fi na kowa haushi kowa da damuwarsa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mata shine lamba ɗaya sai turare duk abin da ka sani a duniya ba abin da shi yake sha'awa a wannan duniya yake so yake masa ban kaye daga cikin kayan duniya kamar mace da kuma turare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin zama da matansa kuma ya zama koyaushe kowa yana son ya haɗu da shi saboda yanda yake da son kamshi bayan kamshin da Allah ya mata na ɗabi'a sai kuma yana ƙarawa kuma da kamshi irin na al'ada ya fi kowa kamshi a duniya kuma ya fi turare kamshi shi yasa turaren da ya fi kowanne kamshi a duniya shine turaren da aka haɗa shi da gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai idan abin gumi ya same ka sai ka yi wari shi kuma in abin gumi ya same shi suke ƙara kamshi sai a tari gumin sai a ɗiga a turare sai ta ce wannan shi shine asiyabu ya shi ba wani turaren da ya fi wannan kamshi to duk da wannan kuma amma yana son ƙarawa da turare saboda abubuwa guda biyu ne suke haɗuwa duk wanda ya san sirrin zama da mace da jin daɗin zama da ita ke zama mai tsafta ne mai kwalita ne kuma mai son kamshi tunda yana son mace to dole kuma ya so abin da mace take so shine kamshi shi yasa duk wanda ya ce maka ya iya soyayya amma bai iya kyakkyawan wanka ba kuma bai iya shafa turare ba kuma bai iya kwalisa ba kuma bai iya kafa hula ba a wannan ba na mata ba ne saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matansa dukansu suke jin Allah san barka da shi da wannan ne yake zama mun buɗe nasihar nan da shi ango ta ku sauran masu saurare mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kyakkyawan zamantakewa da mata babban abin da za ka ɗauka a kan zamantakewa da mata ya zama maka jagora da zaka ci nasara a ciki shine ka rike adalci adalci shi yasa Allah ya sa adalci ya zama shine jigo a harkar aure shi yasa Allah ya ce idan ba za ka iya adalci ba kar ma ka yi aure Allah madaukakin sarki cewa yayi yi fa in khiftum Allah ta'dilu fa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba ko ayi wannan aya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ce idan ba za ku iya adalci ba ga marayu idan ka auri marainiya zai sa rauninta ya ninku bayan rauninta na ɗa mace a ƙarƙashinka ba kuma raunin kasancewarta ba uba da za ta iya gudu ta kai mata ƙararka ka kana jin tsoron karfa ka yi rashin adalci wa marainiya to ka je ka auri wadda take da uba ai akwai mata da yawa a duniya ma tsaba ka zaɓi duk wadda kaga ta maka wadda ita ba ka jin tsoro masana tana iya auren biyu wasu las kana iya aure zuwa uku wa ruba kana iya aure zuwa hudu sannan kuna iya haduwa dukanku a samu masu biyu masu uku uku masu hudu hudu haka ake a nan akwai masna akwai wasu las akwai wa ruba akwai wanda shi baya ma cikin wannan ayar Allah ya kiyaye mu da rashin bin aya a cikin wannan ayar kwata-kwata ba wanda bai da mata kuma duk wanda bai da mata kawai ya dai haddace ayar in na fara ya karasa ba ya kai kan tori kawai shi ne Allah ya ce ya ku auri biyu wasu su yi uku uku wasu su yi hudu hudu Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu amma idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba wancan wa in khiftum Allah tuqsitu wannan kuma fa in shittum Allah ta'dilu domin al'adulu a'ammu min al-qisqa idan ba za ku iya adalci ba adalci na musamman kar ku auri marainiya idan kuma ba za ku iya adalci ba adalci na gama gari to ku auri sama da mace ɗaya shine fa in shittum alla ta'dilu wahidatan ku auri kwaya ɗaya shi ma ɗayan in ba za ku iya ba ita ma tana da bukatar adalcin sai ce au ma malakat aymanukum ko in ɗayan ma ba za ta yi ba to kar ku auri kowa sai dai ka je ka samu baiwa sai ka lallaba da baiwa amma wadda za ka aure ta da aure to wannan tana bukatar dole sai za ka iya adalci shi ta a musulunci akwai adalci na mace ɗaya akwai adalci na mata biyu akwai adalci na mata uku akwai adalci na mata hudu karka ɗauka adalci yana farawa ne kawai bayan kayi mace biyu kowane mutum Allah zai tambaye shi akan adalci dangane da amanar da ya bashi na mace dukan mace da ka aura amana ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah mata da amanar Allah kuka karɓe su wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah da kuma kalmar Allah har kuka halatta su ga kawunanku yanzu ɗazu da ana da ana yin auren nan kalmar Allah aka karanta aka ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah aka faɗa aka ce innal hamdalillah sunan Allah aka faɗa aka ce mun yi auren ta bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka amana ce ta Allah duk wanda ya yarda aka ɗauka masa mace to ya yarda cewa ya ɗauki alkawarin rike amanar Allah rike amanar Allah ku ce da adalci don haka idan mutum yana da mace hudu ya zama adalcinsa wanda zai iya daidaita tsakanin mata hudu ne a yadda ka'idoji na shari'a suka ce wanda yake da uku ya zama adalcinsa ya kai yadda zai iya adalci tsakanin mace uku wanda adalcinsa wa mata biyu kadai zai iya amma in sun fi biyu ba zai iya ba sai tsaya a biyu kadai shine masna tukuna kafin wasu lar. wanda kuma adalcinsa ba zai iya wa sama da mace ɗaya ba to fa wahidatan zai tsaya a kwaya ɗaya kun san menene adalcin da ake yi tsakanin mata idan sun wuce ɗaya abubuwa guda biyar ne ya zama wajibi ka yi adalci a tsakaninsu abu na farko shine ka yi adalci a tsakanin mata idan sun wuce guda ɗaya a wajen ciyarwa annafakat ba za ka ci da wannan wannan kuma ka barta ta kwana da yunwa ba ba za ka ba wa wannan abincin guda uku na yini wannan kuma ka bata biyu ba idan kai haka ka yi zalunci idan kuma kana jin tsoron wannan za ta buɗe ido ba za ta iya haƙuri da cin abinci sau biyu ba waccan kuma ba damuwa za ka iya danne ta ta haƙura haka to a wannan tun daga jin wannan a ranka bai haɗa ba ka ƙara mata sai ka ji cewa ka tabbatar idan wannan ta ci sau uku wannan ba za ta ci sau uku idan wannan ta ci mai kyau waccan ma za ta ci mai kyau gwargwadon darajar abincin da gwargwadon yawanta na bukatar ita matar wajibi ne zama kana da wannan tanadin kafin ka ƙara mata idan kana jin tsoron abin da kake da shi tattalin arzikinka albashinka sana'arka ba za ta iya ci da mata biyu ba za ta iya ci da mace ɗaya ce da 'ya'yanta guda biyu da kake da su a yanzu in ka ƙaro wata abincin ba zai isa ba to da yalata ba ka ƙara wata saboda adalci wajibi ne a cikin annafakat shine abincin da za a ci ina fata an fahimta to daga lokacin da kaga kayi wannan ka tsallake mataki na farko mataki na biyu shine adalci akan wato alkiswa shine yi musu tufafi daga ranar da ka aure ta ba kawai kayan laifin da kai kafin ka aure ta ba daga ranar da ta shigo gidanka ya zama wajibi duk suturar da za ta sa ya zama ka tabbatar da cewa wato wato ka ba ta mafi karancin bukatarta idan tana da sutura daga gidansu ko tana sana'a wanda kuma ta ji nata ya ishe ta ba sai ka yi mata ba ta yafe shi kenan amma ko a gidansu ake da kamfanin yin atamfa sai ta ajiye da gidansu ta ce ba za ta sa ba sai nata ya zama wajibi sai ka sayo atamfa idan ita ce mai sai atamfar sai ta ce ba zan daura ba sai ka saya ya zama wajibi sai ka saya a wurinta idan ba za ka saya a wurin ta ba oho ka je ka sayo a wurin wata ka tsada amma dole ka kawo ta sa ina fata an fahimci wannan saboda haka akwai wanda shi da taba din kawo matarsa kaya ba tun da yayi lefe in ka da kaya ko nata ne ta saya ko a gidansu aka sai mata idan ta ce ta yafe shikenan ba damuwa amma ran da ta yi tutsu ta ce ba za ta sa nata ba sai naka to dole ka nemo koyaye ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taksuha idza sai. idan kana da halin tufafi naka to dole ita ma kai nata sannan sai na uku shine a sukna a ina zaka ajiye ta wannan ma wajibinka ne ka nema mata inda za ta zauna askinuhunna min haitu sakantum min wujudikum gwargwadon samunka kuma wajibi ne a nan ka nema wa mace inda ya dace da ita da addininta da mutuncinta ya dace da ita shine a al'adarsu yaya ne gidan da zai dace da irin standard ɗinta idan ka auro wadda take misali bukatarta ta gida ko kuma tana da 'ya'ya bukatarta ta ɗakuna ta wuce ta wata matar da za ta zauna a ɗaki ɗaya to dole ne ka yi mata gwargwaron ɗakunan da yake gide da bukatarta ita wanda ya dace da kai kuma samunka waɗannan abubuwan guda biyu ake haɗawa yaya ne bukatarta yaya ne samunka guda biyu za ka haɗa idan bukatarta tana daidai da samunka sai kai ƙasa da bukatarta wannan baka cika ba idan kuma bukatarta ta wuce samunka to ita dole ta sauko sai zama daidai da samunka ina fata an fahimta sai ta Allah ce min wujidiku macen da a gidansu tana zaune a bene ne amma kai baka da halin yin bene to dole ta sauko ƙasa Kana fahimta amma macen da ta saba zama a gida mai bene kai kuma kana da halin bene to tunda matsayinta kenan dole kai kuma ka yi irin na daidai da matsayinta tunda kana da hali ta fata an fahimta to wannan shine haƙƙi na asukuna kuma wajibi ne tsare mata mutunci in ka sa ta a gidan da ake iya ganin ta daga waje ko ban ɗakinta wani abu yana fitar da wari baka gyara ba wannan duk haƙƙi ne a kanka ko a gidanta ba wurin wanke-wanke sai ta fita da kanta ta zubar yadda wani zai ganta wannan duka ta saba wa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato a cikin gidan yana ɗaya daga cikin haƙƙin mace a aure shine ba za ka kawo wata kasa ta dole ta zauna da ita ba sai idan ita ta yarda idan kana da mace ɗaya tana da ɗaki biyu ga kuma wani ɗaki biyun a gefe amma a haɗe gidan yake ta yadda za a iya haɗuwa a kicin ko za a iya haɗuwa a banɗaki ko za a iya haɗuwa a wurin wanke-wanke a cikin gida guda ne ko da kowa da ɗakinsa sai matar ka ta ce maka ni ban yarda in zauna da kowa ba to bai halatta ba a fiƙihun musulunci ka kawo wata ka haɗa su su zauna tare sai ita ta yarda tuku kun ji wannan an zo wurin kenan da kuna kabbara nan na gaba ku yi kabbara ba haka yake a cikin musulunci wala ya shillu lahu an yajma'a bainahuma illa bi iznihima baya halatta mutum ya haɗa mata biyu a wuri ɗaya sai da izinin su ita uwar gida ta yarda a kawo amarya a gidan amarya ma ta yarda a kawo ta zauna da uwar gida a gidan idan a gidanka ana zaman lafiya idan a gidanka ana zaman lafiya irin nawa sai ka haɗa su ko nawa ne sai su zauna tare amma idan gidanka zaman doya da manja ake yi sai wannan ta ba za ta zauna da wannan ba aiki ya same ka sai dai ka raba su kuma wala ya hillu ne fa bai halatta ba ne yana ɗaya daga cikin adalcin da Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu idan ka san ba za ka iya haka ba to matar ka ɗaya ce abin da zai iya sa ya halatta gare ka shine da zama ɗakin kwana kowa da nata ban ɗaki kowa da nata ɗakin girki kowa da nata ɗakin wajen wanki da wanke-wanke kowa da nata wannan tana iya haɗawa ko da gida ɗaya ne inda za ka raba ba za su rinka haɗuwa ba in ta ce ba zan haɗu da ita ba ba za ka ce dole sai kin haɗu da ita ba Allah bai baka wannan damar ba Allah ya baka dama dole ta bi ka amma Allah bai baka daman dole ta bi kishiyarta ba fahimta da kyau Allah bai ce ku haɗu da kishiyarta ku auro ta ba Allah ya ce kai ne ka auro ta kuma da Allah ya zo sai Allah ya damƙa maka igiyar auren ka zama kai ne annabi uku uqdatun tunnika. idan ka ce dole sai ta zauna da wance kuma dole ta mata biyayya to yanzu ya zama maza biyu ko miji ɗaya da rabi kenan Allah kuma bai ce wannan ba amma idan ta yarda saboda ta yarda da ka kamar mu yanzu a al'adar mu galibi ba suna yarda da wannan sai su zauna tare mata tashi a gidan mahaifina Na samu mata hudu ne kuma ka ɗagurin zai yake a jere kuma baka wani lokaci ba baka gane bambancin yau girkin wace ce yau girkin wace ce idan a gidanka irin wannan haka ake zama na lafiya sai ka haɗa su amma ran da aka tashi gidanka ba za ka yi da'ai yakin babballe na uku inda aka yi kisa na fata ana fahimta duk wanda yake so a haɗa mata a gidansa to tun farko ya yi musu tsarin da za su yarda da juna su zauna da juna amma inda karfa karfa ne to ba a wannan ina fata an fahimci wannan akwai haƙƙin ku akwai haƙƙin matan ku to wannan shine haƙƙin sukuna to sai kuma haƙƙi na hudu shine haƙul mabit shine haƙƙin rabon kwana kowace mace tana da haƙƙi akan ranar da ka raba a tsakaninsu ka je ka kwana a ɗakinta ba bambanci tsakanin uwar gida da amarya ba bambanci tsakanin tsohuwa da sabuwa ba bambanci tsakanin fara da baka ba bambanci tsakanin mai ciki da mai goyo ba bambanci tsakanin mai lafiya da mara lafiya ba bambanci tsakanin mai tsarki da mai haila kowa dole ka je ka je ka kwana ɗakinta ko yau ta haifu haka za ka je ana naƙuda tare da kai idan ta yafe maka sai ka tafi amma idan ba ta yafe maka ba ta ce a nan za ka kwana dole a nan za ka kwana kuna fahimta yana ɗaya daga ci abin da mutane da yawa ba sani ba ba a yi wa mace karfa karfa a nan a ce kawai don yanzu ta haifu shi kenan ba za a kwana a ɗakinta ba sai dai idan akwai fahimta ta ta yarda da cewa sai bayan kwana arba'in kamar yadda ake al'adar mu amma idan ta ce ita ba ta yarda da wannan al'adar ba dole ka zo aiki ya same ka ala gafarta malam yaro yana tsala ihu ta mika maka shi ta ce ai ka ne ɗanka ne sai ta kwanta ta yi bacci amma idan ta yarda saboda waccan ma idan ta haiku ita ma za a yi mata haka shikenan amma idan gidanka ba a zaman lafiya ba a yin wannan da ƙarfi shi yasa Allah ke fa in khiftum Allah ta'dilu in ka zama zaka yadda irin wannan ba fa wahidatan matar ka daya kuna fahimta to sai kuma haƙƙi na ƙarshe shine al-mu'asharatu bil Shi ne zama na mutunci kowace mace dole ne ka zauna da ita da mutunci karka yadda idan wani ya shigo gidan zai ce ka wance da ita ake yi ɗaya kan kamar ba ta ba wannan shi ne rashin maaruf a cikin aure ko kuma ita matar ka rinka ji ka annaha mu'allaka kamar ita ba matar ka bace tana jin tsoron yin magana da kai in an ji ana hira da dariya kana ɗakin wancan an ji ana shawara da wancan kake yi kowace mace dole ta rinka ji cewa ita ma tana da sense of belonging a nan gidan kare zama ƴaƴan wancan kana ɗauka ita ƴaƴanta ba ruwanka da su kare zama idan ana kwana a ɗakinta za ka dawo tun kafin magariba waccan kuma baka komawa sai karfe sha biyu sha ɗaya kare zama duk lokacin da za ka yi tafiya sai da wancan kake yi duk wanda yana daga cikin almu'asharatu bil ma'ruf a zauna da mata ta yanda kowa za ta rinka jin cewa ita ma an aure ta ko da za ta iya gane kamar ka fi son wance amma wannan a ɓoye ne ba a zahiri ba a zahiri karka mata abin da za ta zama tana jin kunci a cikin gidan ai wancan ai komi kan sai da wancan ake yi ina fata ana fahimta idan ka san irin wannan ne kai kana da wannan raunin to matar ka fawahidatan sai mu zo darasi na gaba shine ya ake adalci wa mai mata ɗaya mai mata ɗaya ita ma tana bukatar adalci idan baka da halin mai mata ka yi adalci mai mata ɗaya ka sai ka koma au ma malakat aymanukum kai ka jira da za a fara yaƙi a dawo da bayi kafin a fara yaƙin koya za ka yi wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan ayar ka ba ta cikin wannan sura tana can suratul nur ayar ka ita ce ka yi haƙuri ba aure sai ta azumi wani ya tambaye wai azumin litinin da alhamis ne yake yi na ce masa wannan ainihin yan ordinary kenan kai kan tun da na ya ce wai in yi azumin litinin to kafin alhamis ya zagayo fa akwai bala'i in yi na alhamis kafin litinin ya zagayo na ce a'a a kai kan an ce ka yi azumi ne hatta ya kuna laka wuja'an azumin da zai zama maka kamar jambaka waka in ka fara azumi ai kai kan illa ma sha Allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa kai ta azumi kawai yace to malam na fara yin azumi kuma gaskiya malam ni yanzu ina yi kullum amma ana shan ruwa daga baya sai bala'i nace to kai ayar ga ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to a wannan shine allazi ne za a sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin wannan ne ake ce musu ka je kai aure ko da bashi ne ko da bashi ka je kai aure in ka zo aure in aka tambaye ka wace irin mata sai ka ce mace kawai in dai mace ce sunanta kawai a kawo kowace irin shi to wannan kuma kowa a cikin ku yana da daidai da shi in dai kace a nemo maka mace ba mata ba mace kaga kowaye aka kawo zaka karba kenan tunda wanda ne za ta yi maka fa innahu aghaddu lil basar kowa ce ce inda mace ce za ta yi ba muna ganin da suke zuwa turai mai ya samu yar shekara 60 sai ta cika da shi sai ma ka samu irin wayannan ko ba a samu a turai ba da a samu irin wayannan ai anan yar shekara 60 mara yar duma duma daidai da kai wallahi kai kana shekara ashirin da uku ashirin da biyar sai ka samu yar shekara sittin malam ita za ta biya sadakin ma duk wanda yake neman irin wayannan a cikin ya gaya mun ne akwai su wallahi daga sittin zuwa ƙasa haka hamsin da biyar za ka samu kuma daidai yadda wannan hadisin yake cewa fa innahu a lil basar za ka samu wata ma sai ka gudu saboda haka waɗannan duk wanda zai zauna da mace ɗaya dole ita ma ya san da cewa zai iya mata adalci adalcin da ake so ka yi wa mace ɗaya shine adalci na abinda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni a kan adalci general adalci na mu'amala ka da mutum ko mutum mu'amala irin mu'amalar da kai kake so ya maka ka tuna da walahunna bisrul ladhi alaihin bil ma'ruf duk abin da kai kake so dole a maka ka tuna ita ma tana so shi yasa wani matarsa ta zo ta ce ita a raba ta da mijinta a wurin Umar ibn al-Khattab a raba ki da shi me ya faru ta ce ita ba ta son shi ta ce a kira mijin mijin ya zo sai aka ganki dargaja dargaja mala ta za a koni in ka ganki ce wannan bijin aka ce shi to je ki shi ne sai aka ɗan koye shi aka ce kai ne haba haka da sana'a ne yake ina da shi shi ne ba za ka saka je kai ɗinki, yi yayyo ɗinki sabo je kai wanka kai wanka sai ka ɗan gyara kai aski ka ɗan zama ya gama sai da aka gyara shi ya fito sosai sai aka ce matar ki dawo bayan kwana kaza da ta dawo sai aka ce mijin ya dawo tana zaune a benci sai aka kawo shi ta aka ce zauna kusa da ita da ta gan shi sai ta matsa waye kuma zai zauna kusa da ita ya ce ni ne fa daga ya malam ka wanka yana canza mutum ya kwashi wanka malam ya dawo ni fresh Ya ce ya makarancin nan ta ce a za mu koma gida zan shi kenan dama complaint din kenan shi sa Umar ya ce innahunna yuhibbuna an taka tatajammalu lahunna kama tuhibbuna an yatajammalna lakum yace mata kamar yadda kake son kwalliya su yi maka su ma suna son kwalliya kai ma kai musu to ɗaya daga cikin adalci wa mace shine duk abin da kake so ta maka ita ma tana so ka mata ai ba kana so ka ji wace tana kamshi ba kai ma tana so ka ji kana kana kamshi ba kana so mace ka ta yi kazanta tana goge baki ba kai ma tana so ka zama kana goge baki ba ta jin warin bakinka ba kana so ka rinka ga maka magana mai kyau ba ita ma tana so ka riƙa gaya mata magana mai kyau ai ba kana so in ka zo ta baka lokacin ta kar ka zo kuma ta je tana ta magana da ƴan uwanta ta rabu da kai ko tana ta doguwar waya ba kai ma in ka dawo gida ka daina doguwar waya ka saurare ta ba kana so in kana magana ta saurare ka ta daina chatting ba kai ma ka daina chatting ka saurare ta ka bata lokaci amma yanzu wani tsakani da Allah rabon su ne zauna da matarsa ya kashe mata awa daya suna hira haka kawai Na ta ne wannan awa dayan tun lokacin da yake jikin katangar gidansu to wannan shine walahunna mithlu alladhi alaihinna bilma shine adalci wa mace ɗaya. idan ka gagara yin wannan sai za ka ka karo wata yanzu wanda ya kasa rafa awoyi ashirin da hudu ya ba matarsa awa daya na hira idan ya karo wata da za a yi ita kuma ita za ta samu min babu aula ba za ta samu ba saboda haka don Allah jama'a ku yi adalci wa mata ɗaya tuku sannan ku koyi kuma yadda ake adalci wa mace biyu sannan wani mace ɗaya ma baya iya ciyar da ita haƙƙin da Allah ya ɗora masa gwargwadon albashinsa ya san albashinsa kaza ne ba zai ɗauka ya baje ɗin daidai iya abincin gidansa ba sai je kashe kuɗin gaba ɗaya daga baya kuma sai zai ce mata bai da kuɗin abinci ita ce sai da za ta karasa ko ya kawo mata tsabar hatsi kuma sai ce ita ce da za ta yi ta yi shafa ne wannan zalunci ne kuma a akan mace ɗaya ne ba wa mace biyu ba sannan mutum ya ɗinka wa kansa tufafi ya kasa ɗinka wa matarsa ya yi wa ya mutane kyauta ita matarsa kuma ya kasa yi mata kyauta haka mutum na farko da ya kamata ya gane alherinka shine matarka shi yasa a shari'ar musulunci haƙƙin mace matarka ya fi girma sama da haƙƙin mahaifiyarka bari za ke faɗa ku ji haƙƙin matarka da waɗannan abubuwa da na faɗa wannan haƙoƙin ya fi girma sama da haƙƙin mahaifiyarka shi yasa yanzu a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace ina da kuɗin abinci sai ce sayi abincinka sai ce ina da wani ƙarin kuɗin sai ce sai na matarka yace ina da wani ƙarin kuɗin ya ce to sai na yan uwanka shine iyayenka suke farko a ciki indi dirham yace an fi kuhu ala nafsik indi akhar yace an fi ala ahli kuna fahimta da kyau shi yasa a wurin malaman musulunci idan kana da abinci wanda zai ishe ka kai kadai ne in baka ba in baka ci ba zaka mutu kai zaka ci idan zai ishi mutum biyu ne kadai to sai ka ci sai ka ba matar ka rabin in zai kai mutum uku sai ka haɗa sai sannan iyayenka su shigo ciki amma sai Allah ya tambaye ka haƙƙin abincin matarka kafin ya tambaye ka haƙƙin abincin mahaifiyarka wani zai ce ta yaya zan ce haƙƙin abincin mahaifiyarka ba yana kanka ba ne yana kan babanka ne kuna gane maganar haƙƙin abincin matarka kuma yana haƙƙin yana kanwa yana kanka ba a zuwa kanka sai babanka ya gaza amma matarka kuma ba a zuwa kanka ne in wani ya gaza kai in ne dama farko haka Allah yana tambayar ka sai tambaye ka na matarka kafin ya tambaye ka na iyayenka in iyayenka suke sama shine a wajen abin da ya shafi biyayya kuna fahimta nan kan duk wanda ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa to wannan dan wuta ne mahaifiyarsa ta umurce shi matarsa kuma ta umurce shi sai bi umarnin matarsa ya bir mahaifiyarsa to wannan shi wannan sifa ce ta dan wuta kuna fahimta haƙƙin mahaifiya yana sama da na kowa a wajen wabil walidaini ihsanan kyautatawa da biyayya amma haƙƙin ciyarwa da ɗaukar nauyi wannan kuma na mata shine na farko jama'a ku yi adalci a ƙara daga kan mata sannan sai sauran kuma sai su biyo baya kafin kuma wata matar ta zo wannan amana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya dora a hannunmu kowa ya binciki kansa ya gani ya ya rike amanar matarsa kuma Allah sai ya tambaye ka akan wannan amana fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah ku riki mata ne ga amanar Allah Allah ubangiji ka bamu damar sauke wannan amana ango Allah ya maka albarka amma Allah ya miki albarka kuma sauran Allah ya muku albarka daga baya kenan a nan ne zan tsaya abinda mai faɗa daidai a'a ya mini yawa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada in kuna so ku faɗi ku gaya malam salisu Shi ne ya zo shi kaɗai ni ba ni kaɗai na zo ba sahara bi ahlihi anasa assalamu alaikum mun saurari cikakkiyar muhadara mai dan hankali kuma mai gamsarwa daga babban masanin shari'a lauya kuma farfeso mansur isa yalwa Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara rayuwa albarka malam ya kafa mana hujja saura mai aiki Allah ya ba mu ikon yin aiki a gurguje zan sake gayyato wani babban malami shi ma wanda shi ma zai ba mu karatu kuma mu sha har ma da bulala shi ne a sheik abubakar musa yaɗe Allah ya ƙara malin nasara da lafiya ne ta mai shi